Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji mu ɗauke da bayani dangane da harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a garin Tumur na jihar Difa a ranar Litinin da ta gabata. Za ku yi cewa an ɗage shiga makaranta na ɗaliban makarantun lise har zuwa 19 ga wannan watan na september Akwai mu kuma da ƙarin bayani akan wasannin Paralympic da ke gudana a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. mu na musamman zai mai da hankali akan shirye-shiryen komawa makaranta na ɗaliban makarantun lise. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a ran Litinin da ta gabata mayakan ƙungiyar Boko Haram suka kai hari a garin Tumur karo na biyu a cikin wannan wata. A jiya ofishin ministan tsaron ƙasa ya da wata sanarwa ta gidan talabijin na ƙasa domin ba da adadi a game da wannan hari. Kakakin sojojin Michel Ledri na ɗauke da bayanin sanarwar. A ranar goma sha biyu ga wannan wata na Satumba wajajen karfe goma da rabi na safe, waɗansu dakarun tsaro da suke sintiri sun faɗa wani kwantan ɓauna da 'yan Boko Haram suka yi. Tazarar kilomita shida daga garin Tumur, kilomita 65 arewa maso gabashin birnin Difa. Sai dai martanin da dakarun tsaro tare da dakarun haɗin gwiwa na Najeriya da Chadi suka yi ya sanya abun ya daidaita. Sakamakon wannan arangamar dakarun dabarun Nijar biyar ne suka rasa rayukansu yayin da waɗansu shida suka samu raunuka kuma tuni aka garzaya da su a asibitin difa a ɓangaren 'yan boko haram an hallaka su talatin an damƙe biyu kuma an samu karɓo manya-manyan makaman yaƙi sannan kuma a halin yanzu an tsaurara matakan tsaro don haka hukumomin ƙasar Nijar suke nuna juyayinsu ga waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikata har kuma suna ƙarfafawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa. vaillante force de defense et de sécurité. To ko ce fasara ya dace a yi wa al'amuran da suka wakana a kwanaki biyu na a gabashin Difa yayi Yahaya wato ya karhin kungiyar Boko Haram yake. Professor Isufu Yahaya malami a Jami'ar Yamai kuma masanin tarihi da harkokin siyasa ya yi wa Maryama Gello Kenda karin bayani. Kasancewa Nigeria tana da ƙarfin soja ya sanya waɗannan 'yan Boko Haram suka warwatsu zuwa waɗansu ƙasashe da ba su da ƙarfi kamar Nijar. Sannan kuma ku sani an karya logon 'yan Boko Haram ƙarfinsu ya ragu ƙwarai da gaske. Kuma ɗorewar irin waɗannan 'yan ta'adda koyaushe yana dogara ne kasancewa ƙarfinsu bai karye ba. Amma a yau Boko Haram tana bisa hanyar durƙushewa. Don haka a halin yanzu ba su da ƙarfin ƙaddamar da farmaki gaba da gaba sai dai su rinka biyar wata hanya na ƙaddamar da hare-haren su ta ƙofar rago suna kaiwa jama'a hari. Ina ganin abin da ya faru kenan a yankin jihar Difa nan da sa'o'i 48 da suka gabata. Profesor Isufu Yahya kenan. An ɗage batun sakin shugaban jam'iyyar Lumana reshen Yammai Sumana Sanda daga gidan kaso har zuwa 18 ga watan nan na Septambar. Bana Ibrahim Bamba a kwamitin koli na jam'iyyar da Studio Kalangu ya tuntuɓa ta wayar tarho shine ya bayyana wannan labari. Sumana Sanda wanda shine shugaban gungun 'yan majalisar dokoki da ake kira Zamzam Lumana an yi masa shari'a ne a cikin watan shiye da ya gabata yayin da aka yanke masa hukuncin zaman kaso na watanni goma da suka hada da watanni biyu na jikaka gyara halinka. an kama shi ne da laifin kiran jama'a zuwa ga ɗaukar makamai da kuma ta da ƙayar baya. Bayan da aka kawar da shaguna a cikin garin Yamai har yanzu ana ganin tarkacen shagunan barkatai a inda aka kawar da su. Gwamnan jihar Yamai Hamidu Garba ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a tsaftace wuraren a cikin tsarin shirin Yame Nyala. kun ga wannan aikin da muke an kunci akwai shara da yawa da muka bari mutane gaskiya da muka tada su sun bar mu shara da yawa amma muna nan kwashe su mun zo sallah ta dan tsaida muka dan amma sallah ta kare yanzu ga kun ga mun koma muna nan muna ta aiki insha Allah duk wannan saltar da kun gani ga hanya za mu kwashe su amma sai an ba mu lokaci muna nan ga aiki ba tsaye ba tsaye muke ba kuma wannan wuraren ba dan muna so mu yi mutane mutane muka tada su ba kawai me dan muna so mu gyara wajajen da muka tada su wannan wurin duka za a gyara su insha Allah yadda za su shiga cikin taya wannan nan yaman kyala don ka kenan a bar sauri mu muna nan ga aikin mu ne a hankali kwance nan zuwa shekara guda ko shekara biyu za ku gani abin abin ne ya gwamnan jihar yamai hamidu garba kenan a hirar da musa hassan mahajjatan nijar na cigaba da gudanar da ayyukan haji inda suke ziyarce-ziyarce a garin mina kafin karshen ranar yau dukkan mahajjatan za su koma a garin makka domin shirye-shiryen dawowa gida yaya ake gudanar da wannan aiki na karshe yaushe kuma jirgin farko zai dawo da alhazai gungu muhammad dantani ya tuntuɓi abokiyar aiki abokiyar aikin ibrahim gado da ke kasar ta saudiya abin da ya shafi mu muna a garin maka domin gudanar da waɗansu rukunai cewa da dawafi da dai sauransu duka mahajjata ba su kammala waɗansu ayyuka na hajji ba abin da ya shafi shirye-shirye mun tuntuɓi hukumar koho inda ta ce muna a hali yanzu ba ta cewa komai duka mahajjatan nijar a yau ya kamata mu dawo a a garin Makka. Abin da ya shafe mu har yanzu muna Amina inda muke zaman jiran motoci. Akwai waɗansu sun fi son su kammala duka abubuwan da ya kamata kafin daga baya su koma a Makka kai tsaye. To a ƙarshen aiki hashin dai kamar yadda ya zama al'ada mahajjata na zuwa da jama'a gida wato da wasu tsaraba. wasu mahajjatan na yin sayayyar su ne a nan yamai maimakon su yi a kasar saudiya inda suke yin sayayyar kafin su je ko kuma bayan sun dawo gida wato wannan dan kaso ya yi wa rukayyatu abdulrahman wannan bayani duk yawanci alhazan da nan ne suke siyan kaya don sabida nan kusan ya fi sauki ma don kayan da zaka siye shi makka in ka zo nan duk akwai shi nan kuma dan bambancin kalilan ne kudin kaɗan ne zaka gani bambanci kuma mafi yawanci can mutane ba su gane ba ne ba mutane suna zuwa can suna siyan kaya kwarai wani ma in ka zo wajen awo kilo arba'in ne ake baka in ka zo mutum to ya siya an baka kilo arba'in akwai mai siyan kilo ɗari wani yana siyan kilo saba'in in ka zo wajen auna kayan ka dole iya kilo arba'in din nan za hidda ragowa kai kuma zaka taho sai dai ka zubar da su kaga nan ma mutum yayi wata asara ko ba haka bane ba amma alfoki in mutum ya yi tunanin cewa gwanda ya siya nan akan ya je can ya siya dan saboda nan komi akwai nan su bagaruwan maka su zanzan su tazbaha su hulla babu abin da babu duk abin da ake saida maka yanzu komi yayi sauki duk akwai shi nan duk abin da mutum yake nema can in ya zo nan zai same shi a sauwake kuma cikin kuɗi mai sauki wani dan kasuwa kenan a hirashi da rukayyatu abdurrahman To bari mu taɓo batun kiwon lafiya a cikin wannan shiri. Cutar amadari cuta ce da ke kama idanu. Alamun kamuwa da wannan cuta dai shine idanu suna kumawa jajayu sannan kuma suna hawaye. Ana kuma ɗaukar wannan cuta daga wannan zuwa wancan. Dr. Ila Godi ya yi wa Muntari Muhammadu ƙarin bayani dangane da wannan cuta ta amadari. Ciwon amadari shine ciwo wanda yana sa ido su yi ja, suna yi haƙaiƙai kuma suna zub da ruwa. Kenan abu ne wanda yake faruwa daga busan watan ido akwai wannan hwari na ido zai ja su kuma watan ido za su yi ja kwarai suna zub da ruwa suna yi lakka kenan wannan abu yana, iya bazuwa ga mutane mutane da suna iya su kama shi idan wanda yake da shi yana taba idanun shi ya taba wasu abubuwa na kusa da shi wanda ya taba zai sami wannan ciwon alamun kamawa da shi shine ido za su yi sha za su yi hawaye za su yi ma hadda lakka shawara duka abin da ke na likita ana buƙatar tsabta shine babbai shawara wanda likita zai bada kenan wanda yake da wannan ciwo yana buƙatar ya wanke hannuwan shi a kowane lokaci ya taɓa fuska shi ya wanke hannuwan shi yanzu kuma sai fagen wasanni wasannin paralympic na da kasasu da aka suma ran bakwai ga watan septemba a rio de janeiro na kasar brazil na ci da gudana ayo ibrahim yabu da ke wakiltar kasar nigeria waɗannan wasanni zai fafata bangaren tsallon da ake kira so allongir wato ban da ya gudun tsere a na nisan metar ɗari a kwanakin baya mai kowa da 'yan wasan abubakar musa ya yi wa tanan ahmed huda ya yi karin bayani ta wayar tarho daga birnin na rio de janeiro Euh, euh, euh, Bayan gabatar mu ta farko ranar goma ga wannan wata na Satumba, inda ɗan wasanmu ya bayyana a gaban sauran 'yan wasanni. Sai kuma a yau zai gabata a kan tsalle da ake kira su an longer. Fafatawa dai za a fara ta ne da misalin karfe shida da rabi agogon Rio. Fatan da muke da shine Allah ya bai wa ɗan wasanmu sa'a ya taka rawar a zo a gani. Ganin irin horon da ya samu daga wani ƙwararre mai horar sadarwa na ƙasar Amurka. Abin da ya shafi abokanin hamayya a hali yanzu dai ba mu iya cewa komai saboda ba a san macito ba sai miya ta ƙare. Don haka sai mu jira da dare mu ga abin da sakamakon zai bada. abubakar musa ke na mai da 'yan wasan nijar a wasannin paralympic na kasassu a birnin rio de janeiro na kasar brazil to yanzu kuma sai a dakace mu Istiliyo Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a nan studio kalangu yanzu kuma sai shirinmu na musamman shiga makaranta na ɗaliban makarantun lise da aka bayyana da farko cewa za a zai wakana a gobe 15 ga watan september an dage shi har zuwa 19 ga wannan watan wato ranar litinin mai zuwa wata sanarwar ofishin ministan kula da makarantun sakandare da aka wallafa a gidan talabijin na ƙasa ta nuna da cewar an yi hakan ne domin baiwa ɗalibai da malaman makaranta damar su huta bayan sallar layya to yaya ake shirye-shiryen komawa cikin makarantun shugaban makarantar lise municipal da ke nan ya mai kelu amadu ya bayyana cewa a shirye suke Abin da ya shafi komawa karatun boko a nan makarantarmu yau da sati ɗaya kenan da muka shirya saboda har ma jadawalin tsarin ɗaukar darussa mun ƙare shi. Mun yi tsarin ajujuwan ɗaukar karatu mun shirya azuzuwan abin da ke nuna cewa a halin yanzu ina iya ci muku mun shirya tsaf domin komawa karatun boko na wannan shekara ta bana da zai soma litinin goma sha tara ga wannan wata na Satumba. Sannan kuma ina tabbatar muku cewa tuni mun samu kayan karatu tun farkon wannan wata. Sai dai ina ganin abin da ya sanya aka ɗage komawa makarantun boko shine ganin cewa da kammala sallah abu ne mai wuya a samu ɗalibai su koma makaranta. Don haka ne aka ɗage ranar komawa makarantun boko. sai goma sha tara ga wannan wata da muke ciki. Sannan kuma ina kira da ɗalibai da su halarta ranar Litinin mai zuwa domin ranar ne ake rarraba kayan karatu. Washe garin komawa makarantun boko a nan makarantar mu ta municipal za mu soma karatu gadan-gadan kamar yadda muka tsara abin da ya shafi sabbin ɗalibai su ma a nasu ɓangare mun tsara su abin da ke nuna cewa har da sabbin ɗalibai za su soma karatu a halin da muke ciki kuma muna da Nous n'avons aucun problème d'enseignants, aucun manque d'enseignants pour l'instant. En tout cas, suffisamment nous en avons. kun sare wato shugaban makarantar lise municipal kelo amadu kenan a game da shirye-shiryen kumawa makaranta makarantar lycée a ran shatar ga wannan wata wato litinin mai zuwa a cikin wannan shiri namu na musamman wanda da shi muka karshen labarin namu na maricen yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu zan barku tare da Musa Hassan dauke da labarai da harshen manci a huta lafiya Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Daga da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu.